daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Nijar a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma niya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Laraba uku ga watan Yuni na 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari to sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. yayin da mafi yawan matasa suke faman jiran gawan shanu wajen neman aikin ofis ko kuma su samu kuɗi mai yawa kuma nan da nan tuni wasu matasan suka yi wa kansu kiyamun laili inda suka rungumi sana'o'i daban-daban da suka karbe su sosai wanda kuma suka kama da hannu biyu tare da samun biyan bukata kada yadda hiranmu ta kasance da wasu matasa da suke gudanar da wasu 'yan sana'o'i Assalamu alaikum ana ina tare da wasu matasa. Alaikum salam. Sunanka? Muhammad Lawan. Muhammad Lawan na ganka anan menene sana'arka? Eh sana'a ta dai aikin katako ne dai. Aikin katako su ne su ne kake? Eh su gadon yara ga sunan dai muna kera su salon su gado su alan su gashi nan dai da sauransu. Wannan kujeru da gadaje wannan duka ku kuke yi? Eh duka da komi da komi duka muna yi to ga ka dan yaro matashi karami kuma me yasa ka rungumi wannan sana'a eh dan mu kare kanmu mu kare uwayenmu mu samu abin da za mu ci eh ka dade kana wannan sana'a eh gaskiya dai na jima ina yi ba makaranta ba eh mun yi makaranta muna tsakayin ta ne eh kuma kun je makaranta kuma ku je ku kama aiki eh kan mun dawo daga makaranta kamar shaɗe sai mu zo mu shiga aiki zuwa bayan la'asar kuma Allah a koma makaranta to kamar wani aikin da kake yi kana samun ana samun alheri eh ana samu dai gaskiya alheri amma ba ko da yaushe ba kamar wannan lokacin damanai ba ko da yaushe ba aiki kisa mm. hmm? eh yanzu lokacin aure ne kenan yanzu kasuwa ku tana tashi eh mana hmm. tana tashi su wani gado su salon duka lokacinsu ne eh to kamar yanzu kudin da kake samu kamar ka ne kake taimaka ma kanka kake taimaka ma ko kuma ya ne kake eh muna taimaka ma mu da kannanmu da mu kowa da kowa ne mu muna samu muna biya abin da muke so muna samu domin za ka ce ma kamar sauran 'yan uwanka matasa samari da suke ganin kamar su sun yi so in sun yi makaranta su yi aikin ko ofis ko wani aiki haka babban da su samu kuɗi biya ko kuma wasu su aikin ma bai dame su ba kawai dai su je su taɓa kayan wannan su taɓa kayan wancan su yi shaye-shaye da sauransu. Eh, gaskiya dai ana so dai kai matashi ka tashi ka je ka nemi aiki kakka zamana haka banza kawai eh saboda kare mutunci ka zamna ba sana da naka da na uwayenka da abokan arzikinka salamu alaikum akwashala salamu alaikum akwashala akashala wa alaikum salam muna lahiya ah, a ah, mai shara ne ah. eh, ina da shara ba can duba ka gani amma kafin dan bari mu dan tattamna kuma ina da shara ya suna malam. sunana abdurrahman to malam abdurrahman sana'a ka kwasar shara eh sana'a ta kwasa shara ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'a na kai kamar shekara shida ina zawa da magaran ina eh. kwashe shara eh, ya ne kuke yi muna kwashe shara gida gida ne kuke bi ko ya ne kuke yi? gida gida muke bi eh. kamar da yanda yanzu kai sallama a nan gidana eh. eh kowane gida sallama muke inda za a kwashe mu kwashe mu wuce in ba a kwashe ba ko mu wuce eh. haka ake kamar nawa nawa kuke kwashe shara yanzu kamar wannan shara ta nawa zaka kwashe mai sharar ki kamar tana da yawa za mu iya kwashe ta wata ta kai ɗari wata ta kai dala goma wata dala ƙadago to ba ga ga tana wani na san zai ko nawa za ka kwashe mu wannan eh taki kamar ta kai talatin ah, ba da talatin in kenan eh yanzu kamar wannan sana'a kwashe share me yasa kake yin ta ne yasa kake wannan kwashe share da aka mata shi masha Allah eh sana'ar shara kawai muna zawa muna yi ba mu sana'a bane a gida muna zawa ne dai muna yi kawai dai sana'a ko ce sana'a ce eh. ba a rena sana'a kenan eh mm. ba a rena sana'a eh wannan haka take mm. kuma ana samun alheri a ah, ana samu mm. kama a rana guda nawa kake yi na kwasan share gidajen da kake a muna zuwa gidaje gidaje kamar mm. a rana guda ka samu nawa a gidajen da kake gidajen da kake sai eh. wata ran za ka iya samun kuɗi da wata ran kuma yi sha'anin nema ne kana iya samun ya hi ɗari biyar wata ran eh. wata kuma ka hi jika kuma yanzu a wannan sana'a ana samun alheri a ana samun alheri in ka samu kuɗin ka me kake yi da su <laughs> na baka dariya ko <laughs> ina tura gida wani kuma eh, eh. wani kuma na yi wani uzurin nan kuma ita ma bebi a dan ya eh, huta mata ana tura mata ita ma ah, to kamar me za ka ce ma matasa wanda yawanci za ka ga sun raina sana'a su ce suke ganin kamar ko suna kumye kamar su wata sana'a su ta sai sana'a da ko za su samu kuɗi biya ko kuma haka da irin raina sana'a nan. nan kuma girman kai kuma bare na kaɗan barawo ne. Mm. shine eh, ne karawa lamarin sa male na kaɗan kuma shi kuma barawo ne wo ah. to haka shara mm. muna samun abin da za mu samu mm. hudda iyayenmu mu hudda kanmu kumya ma dau wani kaga yi mun kare mutuncin mm. shi kuma wanda zai ɗauna wani ya koma bayi kenan uh, uh, Mustafa sunana Malam Mustafa na ganka anan ko me kake aikin moto nake aikin ne wankin moto ankin motoci da na moto da na aiki ta duka ina yi menene kake wanke su ne kake ko anke shi ne nake wanke kake eh. to menene yasa ka rungumi wannan sana'a ga ka matashi dai ina lema ina lema eh, uwana matasa su tashi su lema aiki kamar ni ma da na tashi na lema aiki yi mm. ce da Allah yan uwana matasa ku tashi ku lema aiki kamar yadda na tashi na lema ina wankin injina da motoci kamar nawa nawa kake wanke kowane inji ina wanke moto dala din oh. mota ce ka ɗari uku ake wankewa a daidaita ka eh, shekara musamman ana samun alheri ana samun wala sosai ma anan shekara ta uku ina yi mm. to kamar an ka samu kuɗin kai kaɗai kake cin yawa ko kuma a kana taimaka ma iyayenka da 'yan uwanka da sauran ina taimaka ma mata da babana da kanuna su duka su 'yan famu mm. don ina taimaka masu ina bukatu na hallo mm. ina sa ma kaina sutura in ci da kaina haka ne nake baka ba ruwanka da taba kayan wani ko wani shaye-shaye a ni ba ruwana da in taba kayan mutum ba ruwana da in yi shaye-shaye kawo awa sana'ata nake yawa nan salamu alaikum ina nan wajen masu yakan kaji suna malam muhammadu rabe eh ni gaskiya sana'ata ina ina ina ina aikin kaji ne in aka sayi kaji ana bani ina gyara su eh, eh gaskiya na kai shekara biyu na wannan sana'a sana'a babu da yadda dai bata bada kamar harkar kasuwanci kin san shi komi komi din yadda ka so shi kana kana saida shi ne ka samu wani abu kan shi kamar yanzu kaza guda nawa kake hige ta ka yanka ta ka hige ta eh dala ashirin muke gyara ta eh. a wuni kana samun kamar kaji nawa da kake higewa Eh, ana samun ishirin wani bin goma wani bin sha biyar duka ana samu daidai da yadda ya kamata daidai yadda Allah ya baka sa kai kuma yaya wannan sana'a kake jin da a gaskiya sana'a alhamdulillah an gode ma Allah ina jin daɗin ta an gode ma Allah gaskiya to kuɗaɗen ka da kake samu kuma mine ne kake yi da su eh gaskiya ina ina taimaka ma uwayena da dai haka da daidai sauran dai wasu bukatu na dai ina so ina dan biya ma kaina kake ganin kamar wasu matasa da suke ganin kamar wannan su yan gayu ne wannan sana'a kamar bu sa iya yin ta ba masu rena sana'a kai wannan rabu da su can kawai su suka sani mutum a mutum in bai ba tunani ya sa abin da ya nemi abin da zai gyara shi ba shi bai sani can shi da yawa shi ko wallahi kawai mu dai abin da zan mu ciyar da Allah wa mun da shirya muku gabaki ɗaya mu. To me kiran ka ga wanda kawai su ba su da aiki sai dai su taba kayan wannan kullum uwayensu suna ramuwa ko suna kuka suna bisu tunawa da su taimaka ma uwayensu. Kawai rashin aikin yi ne kawai. Allah don shi ne yake jawo irin wannan matsalolin. Ba komai ba ne ba. Gaskiya an bakare na ba sana'a ba. Yawa, Assalamu alaikum nan kuma ina wani gareji gani tare da wani matashi sunanka. Abdurashid. Malam Abdurashid na ganka anan. barka haji eh aiki ne nake gaskiya sana na gareji ne gaskiya ah? gareji gareji aikin gareji ne a ah, motuna da motuna da eh mashin ba eh. yawa shekara nawa kana wannan sana'a gaskiya alalata na kai shekara biyar yasa ka zaɓi wannan sana'a ta ka matashi eh gaskiya shine sana'a saboda sana'a hannu ne ba ruwa na da balas ba ruwa na da komai mm. shi yasa nake san shi banda sana'a da zan je in yi na balas shine bannas shi sa kenan kamar ana samun alheri gaskiya ana samun alheri sosai mako gaskiya ai sosai gaskiya a gaskiya za a yi dai ina cikin yanzu dai saboda yanzu ma na fara gini kuma na fara adashi haka dai kaman harka aure da haka wani zannuwa wani balis dai harkar na hada kenan yawa ina shirye-shiryen aure kenan kin gaba yiwa ne kare na sana ko ba ba kamar baya ga wannan aya ta san akwai iyaye ana taimaka ma iyaye gaskiya ana taimaka ma iyaye sosai matan da kowane lokaci ana taimaka musu kan wata kan sati ana aika musu lika goma ishirin sha biyar haka to kamar me za ka iya ce ma matasa wasu matasan da suke raina sana'a sun yi son su gansu ko a cikin ofis wasu kuma wani bangaren za ka gansu su ba ruwansu da sana'a sai dai su taba kayan wancan su taba kayan wannan kullum suna guje-guje da polis ko kuma uwayensu suna koke-koke a gaskiya sai ce gaskiya su bar wannan aikin su koma sana'a su bar sace-sace su bar abubuwan da suke da yawo ba zaman banza haka da sace-sace duka dai kenan kin gani amma in sana suna sana hannu aikin gahi ko amma da sana yawa ba rin sana amma su zai nan polisi yana biye da su ko su zai su kaso wani minene ai bai kamata su nemi sana'a ko kan a da kenan kin gani abin da za su ci gaba dai ko kenan shine sana'a yawa sannu sannu saboda an baka rena ba za ka ci abinci a kan shi kowane lokaci su ma dai iyaye akwai rawar da za su taka a cikin kyautatuwar al'amuran yaran nasu musamman ma a harkar sana'a kamar yadda hajiya nanu ta bayyana min sunana nanu mm, masha Allah alhamdulillah yanzu misali mu in kika ɗauka anan yaran mu kala bismillah kai ya dan fara wayewa mafi yawa in kika leka a tsakar gari ga sunan wani yana rike da suseti wani yana dauke da aya wani yana sai da takalma wani huluna wani gyaran horce wani shara wani kuma aikin mai ake cewa leburanci in dai baka rina sana'a ba ka samu ka ruha ma kanka asiri haka ruha ma wani asiri yanzu misali wasu daga sana'a nan karama ita ciki take girma take haɓaka sai ki ga mutum ya zama wani abu misali yanzu in kika ɗauki yaran da suke sai da ɓosho suna ɗan wando ɗaya ɗan su sai a hannunsu mahi yawa daga haka suka fara yanzu in kika shiga cikin kasuwa da gari shaguna manya duk nasu ne ga suna mu uwaye abin da ya kamata mu a mu ma yaran mu mu sa musu albarka kullum a cikin sana'ar da suke kuma su ma mu rika kwata mu sa musu su rika sa ma abin da suke albarka mahi yawan yara yanzu masha Allah a sana'ar wannan ka ruha ama kanka asiri haka ruha ama wani dan uwanka da iyayenka eh misali kamar in ka doka yanzu yara ga sunan barkatai sun yawa a gari ba lakwal matasa ba makaranta kenan mahi yawa kamata yi su hasu zaman banzan nan da suke su ɗauki example da 'yan uwansu samari da suke yawo a cikin gari suke sana'a kaɗan kaɗan kin wannan da 'yan mata 'yan mata mata barkalla yanzu ka leƙa wuni a cikin gari wasu da kwambutar wasu da mangoro wasu da wane ne wasu da zugalato misali in ka ɗauka yanzu misali ka je bakin ccfn kaga duk da haka suka fara yanzu wata tana nan tabarkalla bismillah gurin ta ya haɓaka cikin kasuwa ma haka nan ne ta yi babban shago kenan in ka rena abu ne in dai baka rena ba shi ko ka sami albarka insha Allah cikin kasuwa ma akwai su misali irin su da yawa duk gurin su ya zama shago duk da doka a tare suka fara 'yan matan su ma dole eh kamar misali dama an ka fara da kadan kana taya kana taya shine Allah in ya samu abin albarka ka samu abin albarka yakan ganka da dan kareriyar mota da beni ga sunan misali a cikin garin nan misali mutane nawa za a baka misali kamar nunsu eh in ka bincika tarihi tarihi da kadan kadan in wannan shine suka fara suka kai hal wannan matsayin wani kira zaki ma matasa kamar wasu wanda suka ɗarme ma shaye-shaye da taba kayan mutum zaki ga wasu uwaye kullum suna ramuwa ana zuwa feji ana an kai yaro kaso uwa ta haɗu ko uba ya haɗu tansiyon da sauransu wani kira zaki ma waɗannan matasan da suke raina sana'a gaskiya ina kira ga matasa su bar raina sana'a wannan raina sana'a da suke shine yake sa su ga shaye-shayen wannan da ɗoke-ɗoken wannan in dai baka rena ba kai ko ka samu abin da zaka kore ma bakin ka kuda kullum uwayenka suna cikin tashin hankali in dai baka zamana dan ba uwan kullum suna hanyar kwamseriya da gidan kaso da ina da ina da ina ne kenan matasan su tashi su waye su gane da menene kuma su rika jin tausayin uwaye wannan halin da suke sa su a ciki ba abin kirki bane ba su dage su tashi su nemi sana'a mare na kaɗan an ce ɓarawo ne kenan su zabura sana'a yawa gare ta iri-iri ga suna kawai kai ta addu'a kuma uwaye su ma su mayar addu'a Allah sama abin da suka taba albarka shi ma daga nashi bangare a matsayin shi na uba malam Amadu jan hankali yayi wa matasan na su jajirce kan yin sana'o'i kar kuma su raina sana'a dan an ce da kaɗan kaɗan kogi yake cika. To alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya da kika mini a matsayina na uba alhamdulillahi yaran nan da muke gani wa'yansu suna sana'a kuma ba sa rena sana'ar da suke yi misali kamar yaran nan nake gani da kura da tsintsiya su zo kohol wani shago su share a biya su su kwashe shara a biya su kuma wasu Eh, alhamdulillahi ko irin wannan dan hutu aka bada na makaranta wasu suna zuwa gareji suna aiki suna kankama aiki a gurin abokansu ko a gurin uwayensu na gani suna kankama aiki ni babban bakin ciki na matsayina na uba in ga yaro bayya komi a zamne yake daga wannan inuwa sai wannan inuwa su ɗora shayi suna tambaye uwayensu ba ni el goma ba ni ishirin ba ni ɗari to ina wannan bakin cikin wannan alhali allah ya sa ku matasa allah ya ba ku ƙarfi a jika ku ne manyan gobe mu uwaye mu yanzu tamu ta kare matasa sannan ku ne za ku dawo ku rike kasan nan ku rike mu ku rike kasan nan ragwanci ba shi da kyau kuma babban bakin ciki na a matsayina na uba in ga yara ba sa komai sai doke doke ne doke doke su shiga nan su doki wannan su shiga nan su doki wannan kai a gidan ka a ka na uba kai saba ka je wata wayar ka wani ka na kirki dai a waje wannan yaran kananan da suke zaman manza suke sace-sace su ne za su ɗauki wannan kayan naka kuma su je su saida shi a wulakance in gani kai wala sai ka mishi kanka ka ba su ɗari ko ka guda su je su biya bukatar su in har ga sun doka to baka gani sai su je su sai da shi a wulakance abin jika ashirin sai su je a ba su jika biyar su ba sa bakin ciki idan su biya bukatar su ni zaman banza ne ban na so ga yara ni kinan da kika gani wallahi a matsayina na uba ina ba da yara garaj garaj suna aiki ko gurin wani minizi ko gurin wani menene ni dai in taimaka ma yara matasa don kasu zama manza gobe su zama manya na gari. Da wani bi za ka ga wasu matasan raina 'yan kananan sana'o'in nan suke ko kuma suna kumya sai ka ji sun ce ni walla kumya nike a ce ni nike wannan sana'a da sauransu. To wannan tambaya da kika mini wallahi mai raina sana'a shi zai kare awa cikin wahala duk masu kuɗin da kika gani wani daga baka ya fara wani daga sai da goro ya fara wani daga shara ya fara wani da a dora mishi talla ya je ya saida ya kawo a bashi hakkin shi yana ajiye el goma dala ishirin har ya samu ya tara ya zama mai gidan kanshi har ya zama a yau su ne masu kuɗin garin nan wallahi wanda ya rena sana'a ko wanda ya rena aiki to wallahi yana cikin wahala. Me za ka ce game da al'amarin matasan yanzu lokacin hutun makaranta ne Daga ɗiyanmu da shikokinmu wanda suke makaranta inda yaro ya samu tarbiyya daga gurin uwayen shi yau an shiga hutu na makaranta wasu suna kama sana'a su je su yi don su taimaka ma uwayen nasu wasu suna taimaka ma uwayen su ta fannin noma da kiwo wasu suna zuwa suna aiki a gurin yayinsu ko uwayensu wasu wanda suka gani amma wannan hutu na makaranta da aka bada dan wata daya biyu uku wannan kada a yi zaman banza mu da jikokinmu idan kuna sauraron mu kada a yi zaman banza zaman banza shi ke sa yaro ya shiga cikin wani kangin da hal uwayensu za su yi dan da na sani eh. to kamar bangaren uwaye uwaye ma kamar akwai laifinsu tunda yanzu yaro ya zo yana sana'a kai uwa ko uba ai akwai gudunmuwar da zaka ba shi karfafa mishi gwiwa da addu'a da sa mishi albarka da sauransu to lalle mu uwaye akwai gudunmuwa da za mu ba mu musamman kamar mu uwaye irin sana'ar da mu muke yi muna jayo ɗiyanmu a jiki su zo su ga menene muke yi hal muka armi uwayensu aka aihe su wannan sana'ar da ba rena ba ita ce ta ba mu damar da muka armi uwayensu hal muka aihe su wannan yara da muka aihe su Allah ya ba mu su diya da jikoki wallahi mu dinga musu nasiha ta su zamana lahiya su bar shaye-shaye su bar taba-taba kayan mutane su zo su rungumi uwayensu su dora su bisa tafarki na gari su ma uwaye kuma dan saboda kai uba ko ke uwa kake doki duka wani abin da yaro ya ni zan tsine ma albarka ko ni zan maka waye ko ni kai kaza kaza kaza shi yaro duk abin da ya dora shi a hanya kakka yi tsinuwa kakka yi zagi ko kakka yi wani abu in yayi na kuskure kira shi ki ga mai kuskuren shi ga yanda yayi kuskure in kuma yayi abin kirki sai ki ce madalla in da kana yin haka wallahi mu ma da mun ji daɗi hankalin mu ya kwanta ɗaya kullum ya kasance kai uba ko ke uwa a cikin galgadi kike na 'ya'ya da jikoki da san albarka da godiya da duk abin da suka yi na kirki kuma mu su yi na kirki a ga mun sun yi wani abun ba na kirki ba ne. sallama da ku masu sauraro bari mu leƙa bangaren kwalama. Masu sauraro za mu leƙa kicin don sauraron wasu girke-girke. na Safiya Abubakar a wanga lokacin za mu yi girke-girke wanda ake wanda yake sagi da jiki. A yau zan gabatar muku da wani girki wanda ake ce mishi bulati indoya. Shi wannan bulati indoya in za a yi shi ana buƙatar doya, niƙaƙƙen nama, kayan ƙamshi, aron maji, mai petit pois petit pois ana ce mishi green beans green beans ana bukata a romaji gishiri da farko dai zaka sulala ka amma kai ka bari ta dahu kwarai in ka sulalata shi ma wannan naman naka ka sulala shi ka sa mishi kayan kamshi ka sa mishi aron maji kayan kamshi kamar kayan yaji eh, eh, kamar ka sa mishi kayan yaji in ka sa mishi kayan yaji baka sawa mai haka nan kin shi zalla zaka sulala shi ka sa kayan yaji ka sa arom ka sa dan gishiri kaɗan ba da yawa ba tun da shi eh magi bayan ka yi wannan doya ka ta dan sulalu sai ka sabke ta shi ma wannan naman naka ka dan sulala shi sai ka sabke shi sai ka samu turmi wankekke haka wanda bai ka hada shi da komi ba ka sa wannan doyar taka ka daka ta ka daka ta kamar zaka yi sakwara amma kakka daka ta kwarai in ta da ku kamar jayuwa za ta ringa ba a son haka nan eh, ba a daka ta kawai dai dan ban tsura ne zaka bata hmm. sai ka hudda ka ajiye ga dama ka sulala naman ka sai ka ɗauko wannan doyar taka da kaɗan kaɗan kana dan cibira taka daga tsaka kuma sai ka dauko wannan naman ka sa a ciki ka yi cibiri tubiri haka na ake a shi wannan dama a ɗaya yake ai a ah, an nike shi nikakken eh, nama nikakken hmm. nama ne dama hmm. sai ka ɗauko ka ringa sa sha tsaka kana yin cibiri cibiri har lokacin da za ka da sa cibirinka in ka da sa ka ɗauko kwai kwai kin ka ɗan kaɗa su haka sai ka ringa sawa cikin kwai in kana so in baka so kuma sai ka soya shi haka nan ma amma dai in ka sa kwan ya hiba da kala ya hiba ba da armashi ka ɗauko kwai ka ɗauko cibirin naka ka sa shi a cikin kwan ka juya shi nan ka sa mai kinka ya yi zahi sai ka zuba shi a ciki ya soyu in ya soyu kuma ya ƙare ka rage ɗan naman ka niƙaƙƙen nan wanda ka sulala sai ka ɗauko shi ka ɗauko green beans ɗinka mm, petit ka mm. haɗa shi ka ɗauko arab ka sa ka sa da kayan yaji duka ka hada shi ka yi ɗan ju in kare haka tarihun dake shi ake eh dake shi ake in kana so ma in beti kwa in kawar mai haɗe da duka ne su karoti su wani mm, pom de tel macedoine eh sai ka hada shi kuma na gwangwani kuma an baka so kana iya sayan guda guda ka zo ka yayyanka shi ka yi mishi dan haka ka yi mishi dan gutsire gutsire karotin ka fam da in ka sai ka hada a ciki sai ya baka wata kara mai kyawu sai ka aje ka yi da soyan ka ka aje kuma sai ka dauko dan jukin ka hada kenan ga da wannan ta kara da ka jajjaga wallahi shine jukin nata mhm. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau yanzu a madadin wakiliyarmu tamar abari da kuma dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. yau da malala. kwarai ba za